Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake yin gargaɗi ma shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ya kira shi ta wayar tarho jiya Asabar game da abin da ya kira sakamako na gaggawa kuma mai tsanani da zai biyo baya. Muddin Rasha ta afka ma Ukraine bisa ga wata takardar bayani daga fadar White House. Biden da Putin sun tattauna kan wannan rikicin yayin da zaman tsatsar ke ci gaba da karuwa saboda ana ganin Rasha ta shirya afkawa mai Ukraine. Rashar ta ci gaba da ƙara sojoji baya ga wajen dubu ɗari da ta girke tun farko a kan iyakar Ukraine cikin watannin baya-bayan nan. Bayan tattaunawar Yuri Ushakov mai bayar da shawara ga fadar shugaban Rasha ta Kremlin kan harkokin waje ya ce Biden ya maimaita kusan duk abubuwan da ya yi tayinsu ne a watan Janairu game da batun tsaro da rasha ta nuna damuwa a kai sojojin faransa masu yaƙi da masu da'awar jihadi sun kashe mayaka arba'in a burkina faso waɗanda ke da alaƙa da munanan hare-haren da aka kai wannan satin a makwabciyar ƙasa ta benin inda cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani bafaranshi a cewar sojojin a jiya asabar rundunar sojin da faransawa ke jagoranta a yankin na sahel a cewar majiyar ta soji ta yi amfani da kayan aikinta na gano bayanan sirri daga ta sama wajen gano inda mayakan da suka kai hare-haren suke ta kai masu hare-haren jirgin sama ta kashe masu da'awar jihadin arba'in bafaranshan na daga cikin mutane tara da aka kashe a wannan satin a hare-hare biyu da aka kai a gandun dajin shakatawa da kallon namun daji da ke wani lungu a arewacin benin da ke iyaka da Nijar da Burkina Faso masu fama da rigingimu. Shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan janar Abdel Fattah al-Burhan jiya Asabar ya yi watsi da barazanar kakaba musu takunkumi da kasashen yammacin duniya suka yi. Sannan ya ce ganawar da aka yi tsakanin jami'an gwamnatin Isra'ila da na Sudan wani bangare ne na wata yarjejeniyar tsaro kuma ba ta da nasaba da siyasa. burhan ya jagoranci juyin mulkin soja a ranar 25 ga watan oktoban bara wanda ya kawo ƙarshen haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda aka tsara da zammar kaiwa ga zaben gwamnati a dimokuraɗiyyance juyin mulkin dai ya janyo zanga-zangar da aka shafe watanni ana yi da kuma suka daga yammacin duniya jami'an gwamnatin amurka sun ce suna duba jerin zaɓin da ke gare su na mai da martani kan kashe masu zanga-zanga 79 ɗin bisa ga adadin da kafofin lafiya suka bayar da kuma gurgunta matakan kaiwa ga samun gwamnatin farar hula da aka yi. Zanga-zangar da direbobin motocin da kun kaya ke yi kan wajabta rigakafin korona da aka yi, wadda aka fara daga Ottawa babban birnin ƙasar Canada ta kuma bazu zuwa kan iyakar Canada da Amurka ta fara yaduwa zuwa Turai da wasu sassan duniya. 'Yan sandan Canada sun fara ƙoƙarin kawar da masu zanga-zangar da safiyar jiya Asabar bayan da suka katse gadar ambasada Bridge wadda muhimmiyar mahaɗa ce tsakanin ƙasashen biyu. Rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa rigimar talafa bayan da 'yan sanda suka rarrashi masu zanga-zangar don su kawar da motocinsu bisa raɗin kansu. Mun yaba da haɗin kan da masu zanga-zangar suka bamu a daidai wannan lokacin kuma za mu ci gaba da mai da hankali kan hanyar warware wannan takaddama cikin lumana abinda rundunar 'yan sandan winso ta rubuta kenan ta kafar twitter ta kara da cewa babu wanda aka kama wasu mutane da ake kyautata zaton mayakan alka'ida ne sun yi garkuwa da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya biyar a kudancin yemen a cewar jami'an gwamnatin yemen a jiya asabar jami'an sun ce an sace ma'aikatan ne a lardin abiyan da ke kudancin kasar da daren ranar juma'a sannan aka kai su inda babu wanda ya sani sun hada da wasu 'yan yamen guda hudu da wani dan kasar waje muna sanar da wannan batu amma saboda wasu sanannun dalilai ba za mu ce komai ba a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefani dujari kan batun sace mutanen bai yi ƙarin haske ba shugabannin kabilu sun ce suna kan tattaunawa da waɗanda suka sace ma'aikatan don a sako su sun ce masu garkuwa da ma'aikatan sun buƙaci kuɗin fansa da kuma sakin wasu mayaƙa da gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ke tsare da su manyan tambayoyin da aka yi ta yi a gasar olympic ta birnin beijing a jiya asabar kusan ba su ma da alaƙa da kowaye zai ci lambobin zinari shida da suka rage musamman ma da yake har yanzu ba a tantance makomar Camila Villiabi yar shekaru goma sha biyar mai wasan siketin ba. Shin ko za a amince 'yan rashar ta shiga gasar bayan gwaji ya nuna ta yi amfani da sinadarin da aka haramta? Shin kwamitin gasar Olympic na Rasha zai iya kare lambar zinarin da ta taimaka aka ciwo a baya? Manyan batutuwan bincike ma sun kunno kai. bayan da wata tsohuwar 'yar wasan olympic ba amurka ta yi zargin cewa tsohon kocinta da wani ɗan kulob su sun ci zarafinta kuma dukkaninsu biyu suna wurin gasar ta olympic a beijing hatta 'yan kasar canada da ake musu ganin masu haba-haba sun shiga rikici takaddama ta kunno kai bayan wani hukunci mai sarƙaƙiya da alƙalan gasar ta olympic suka yanke. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da sace-sacen ɗalibai ke yi a makarantu musamman a arewacin Najeriya. Na'urar magana yana hannun Sa'idu Sambo Kaftan. Gare ka Sa'idu. Ta farko kafin je ga irin aikin da nake za mu fara da mafita. Mafita ita ce eh, mun ce ba za a rufe makaranta ba a buɗe. To lalle tun da ana cewa jami'an tsaron Najeriya sun kasa. Muna yawan ji ana faɗa cewa ba su da yawan da za a rarraba su. Mu kuma mun matsa sai an mai da yara makaranta. To dole ne idan ba za a ɗebe su sabin ma'aikata ba kamar da doctor ya faɗa ko kuma ma'aikatan da ake ba ana sa su ne ba wai dan suna so ba ba su da kishin kasan balle al'umma ake sa su a aikin shi sa abin yake lalacewa to a ɗebo akwai 'yan sa kai ko wanda suke da kishin ƙasa ko suke da kishin yankin wanda a ba wa jami'an tsaro wanda suke da kishin Najeriya ko suke da kishin yankin a yi musu horo kamar yadda muka dan gani kamar sibilan JTF wanda aka yi a kowace jiha a samu adadin kamar kididdigan da doctor ya faɗa a horar da matasa wanda suna nan suna faɗa cewa suna so su yi kowace makaranta a tabbatar da an saka jami'an tsaro wanda yawan su yafi karfin kowane makaranta in dai aka ce in aka ce wai babu mafita to yara ba za su yi karatu wai wannan shine mafitar da za a yi dole a shigo da wa'inda suke son a yi tsaron suna nan wanda ba jami'an tsaro bane amma tunda ba su da basira na aikin tsaro sai a horar da su jami'an tsaro da suke da kishi kamar da na faɗa su horar da su a tara su a cikin makarantu kada a ci gaba da irin abin da aka yi wanda ya kamata kamata tarihin duniya ya rubuta ta'addanci da aka mafi muni wanda aka ɗabi yaran islamiyya salon tanko sai kai kwana tamanin da 88 a islamiyya duk duniya ana gani da irin mu da muke cewa muna fafutukan yara da duk wani wanda yake duniya ne yake cewa shi mai kare hakkin yara da ilimi ne duk na ga kasawan mu domin iri na nakan shiga in je in kwanta in rufe ƴaƴan jama'a suna jeji a kulle haka kuma duk mai tafiya da jiniya ko wanda yake jin shi wani ne a ƙasar ko a duniya ke kare hakkin yara mun ga gazawansu saboda haka wasu da security ake tsara tsaronsu wasu kuma da masu gadi 'ya'yan jama'a kwana dan kasa da shekara goma kwana tamanin da takwas a jeji kana nan kai wani irin kare hakkin yara kake saboda haka muna da yi iya inda zamu iya sannan a gaba mafita muna samun yara waɗanda yanzu biological parent ɗinsu iyayensu na jini suke laboring nasu suka mai da su suke nau'in bautar da su ba kuma dalili ba talauci da bala'i da masifa da rashin tsaro da ya jefa su yasa suka ke bautar da 'ya'yansu yanzu saboda ba su na mafita su tura su bara su kama fada da 'ya'yansu iyayensu ba wai ka kai yaro yanzu wajen wai mai reno ko kuma ya kula shi ne a'a iyayen suke bautar da su da na faɗa a baya 2009 zuwa yau shekara 12 miliyoyin dan gwamnati a statistic na gwamnati ko a sashen gwamnati na cewa dubbunan mutane mu kuma a ganin mu miliyoyin jama'a daga arewa sun fada halin haulayi talaucin nan an kirkira musu ne wannan rashin makarantar an kirkira akwai wanda ta yi magana a baya kan cewa akwai wannan abun kamar programming ne shirya ta aka yi domin ana cewa da awaki da waye ta faɗaɗa ɗazu a rage to ana kan ragewa amma abin da zan faɗa wallahi ko sun ɗiba ko ba su ɗiba ba wallahi sai an kai yara makaranta domin ba za mu zama kidahumai ba a ce yara ba za su karatu wallahi ba za mu yadda ba saboda haka kuma ba mu roƙon gwamnati dole sai an yi kuma babu wanda zai zo ya wa ministan ilimi aiki dole minista kowane ma'aikacin najeriya na da alaka da kowanne saboda haka ba wai ana ba sakin layi muke mu ce minista sai ya kawo tsaro ba wakilan da suke kula da sashen tsaro me je ya zai zauna da su ya ga me suke kuma ya gwada wa al'umman wannan yankin matsalar da ake fama ga irin hoɓɓasansa su karkatar da aikin su kashi 80 ya koma arewacin Najeriya domin wa'annan mutanen da yankin yankin na ba dabbobi bane su dole ne a dawo hajiya hajiya dan bada minti daya sannan wa'annan yaran da ake ta kashe iyayensu akwai statistics da ya kamata gwamnati ta duba a Niger da abu ya faru akwai mafita da aka musu saboda haka ana kashe yara ana kashe iyayen yara tsawon shekara sha biyu ba a san adadin yaran da ake kashewa akwai offense marayu vulnerable honorable suna nan yara suna nan daga maraici sun dawo marasa galihu saboda haka idan an kashe mutum miliyan a arewa wallahi na rantse da Allah an san adadin su idan an kashe malam wani mata ɗaya da 'ya'ya biyu malam wani ko mr wani da 'ya'ya hudu adadin idan aka je akwai matakin kansila chairman lokal gama dan majalisan jiha dan majalisan tarayya sanata gwamna shugaban kasa idan an zo an ce jihohi 36 da Abuja da bakwai da Abuja bakwai local government 714 ga ward duka sun isa su ce ba san wanda ake kashewa ba za a bar mana marayu da marasa galu su cika arewa ne su taso sai bindiga suka sani an yi introducing kwaya a arewacin Najeriya wanda kwayan nan ya zama illa wa 'yan arewacin Najeriya mata na sha yara suna sha sannan kuma a duniya yanzu ka sha giya kamar nishaɗi ne kwaya ita ce masifa kin taba gani a duniya an ce idan ka sha giya wani laifi ne kullum in za a fitar da statistics na shan kwaya ranar a June da ake bikin uh, ranar ta'ammali da kwayoyi na duniya kullum ji an ce jigawa Kano jigawa Kano ake shan kwaya mutanen mu har yanzu eh hajiya ina kalubalanta a ta malaman mu da fastocin mu na arewacin Najeriya yanda suka yi bacci akan kwaya ya kamata a yaki wannan masifa domin idan ba a yaki kwaya ba wannan masifa ba za ta kare ba yara suna kallon abubuwan da yake faruwa tsaya tsaya haka ne kan mu kauce daga Maudu. wannan gaskiya ne in ka ce a yaki kwaya haka ne ka kawo wani maudu'in ne daban wannan gaskiya ne wani za mu nemi lokaci lokaci mu zama na musamman akan wani. To insha Allah. To yanzu ina so in tambayi babban sakatare da ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna. Ta. Akwai wani kokari da kuke yi ne na haɗaka da ƙungiyoyi da ire-iren su Dr. Yahuza Getso wajen magance waɗannan matsalolin da aka shimfiɗa a yau. Tom. Eh, na farko dai ina fa zan fara ga jajantawa iyaye wanda suka sanci kansu da kuma mu ga baki ɗaya wanda al'umma abin da ya shafi mu muna ƙara ba da hakuri da wannan abu yadda yake faruwa. Na biyu kuma muna godiya da shi kanshi dakta yadda yake ba wa gwamnatin jihar Kaduna da irin kokarin da take yi da shugaba Muhammadu Buhari da shi ma irin tashi gudunmawar da yake bayarwa wurin yaƙi da wannan 'yan ta'adda. Kuma duk mun ji ƙorafe-ƙorafen da 'yan gwagwarmaya da kuma mutane mutane wanda suke wannan wuri saka amayar akan abubuwan da ke faruwa kasanmu mu gabaki daya ina so in ce dai malam nasir ɗaya rufa'i ya fita daban a jihar najeriya ko kuma in ce a jihohin da suke najeriya gabaki daya na wurin da irin jajircewa da ya yi ta bangaren tsaro na kuma yanda babu jihar da take da ministry wanda take lura da tsaro a arewacin najeriya sai a jihar kaduna farko a arewacin najeriya wanda take dawo da yara makaranta ta cikin program da ake ce ma besta bayan haka ita kanta jihar kaduna bayan wannan program din tana da abubuwa da yawa da take dawa da yara makaranta akwai muna da edu marshals game da kusan castelia a kaduna muna da edu marshals wanda yake suna yawo a gari da yadda suka ga yara suna mai da su makarantu bayan wannan akwai programs kala kala akwai abin da muke ce ma gpe multiplier akwai rana akwai programs da ake yi tun daga level na basic education ga baki daya har zuwa post basic na yadda zai a dawo da waɗannan yara makaranta akwai second chance wanda ake ba ma shi ma second chance program ne na unicef wanda ake ba makaranta mata ma'aurata wanda yake saboda sun yi aure sun bar makaranta duk waɗannan program sun muna da su a jihar kaduna saboda mu ceto yaranmu da suka bar aji na gode da wannan tambaya da aka za mu yi sallama da babban sakatare saboda zai yi tafiya zai koma jiharsa alhaji Yusuf gaskiya ba abin da za mu iya ce maka sai dai mu bi ka da addu'a mu kuma yi godiya da ka ɗauki lokaci ka zo ka halarci wannan taro mun gode mun gode kwarai da gaske sai ka ga wasikar mu ta godiya ta musamman daga sashen hausa na muryar amurka mun gode kwarai da gaske allah kai ka gida lafiya je abokan aiki mun gode mun gode mun gode sai ka ji daga gare mu insha allah mun gode sosai to madalla to ci gaba to na so a ce me tambaya yana zaune a'a tambayan ka dangane da inda yawwa waɗannan ba wasu abubuwa ne ɓoyayyu ba tun daga shekara ta dubu 2001 da nake yin bincike a yammacin afirka da dukkanin ƙasashen da suke da matsalolin tsaro babu wanda yake ɗaukar nauyi na ko kuma ba wata ƙungiya ce mai cin gashin kanta ba ni masani ne kuma ɗan kasuwa saboda haka akwai kasuwanci da yake kai ni kasashen afirka kuma na amfani da wannan daman don yin bincike maganar 'yan ta'adda da cewar masu aikata laifi da na ce na sani ina ƙara jaddadawa ba na janyewa yanzu bari in bada misali ya kamata ka saurara tun da ka yi tambaya idan ka je banga a ƙaramar hukumar ƙauran na moda ko ka je a moriki ko ka je dole moriki ko ka je dole kaina ko ka je kaiwa lamba ko ka je tudu a karamar hukumar bakura ko ka je wuya a karamar hukumar anka ko ka je buzu-buzu a karamar hukumar bukuyum ko ka je bayan daki takwas duk waɗannan garuruwan da na faɗa babu inda za ka yi tafiyar kilomita ɗaya baka gama su aikata wannan laifin ba idan gwamnatin jiha ko ɗaya daga cikin gwamnonin nan yana da ikon cewar zai iya karyata abin da na faɗa ya zo ya tasa ni zan je in kai shi don haka duk inda ina maimaitawa duk inda wani mai aikata laifi yake ɓoye a are arewacin Najeriya ko a yammacin kasashen yammacin Afirka na san inda yake. Dagacin da yake karkashin shi ya san inda yake. Hakimi ya san inda yake. DPO na 'yan sanda ya san inda yake. SS da ke karamar hukuma ya san inda yake ba a boye suke ba. In ka zo jihar Katsina bari ɗauki ƙananan hukumomi guda shida kacal cikin goma sha uku da ke da matsala. Malam ya ce ya je karamar hukumar kurfi. Idan ka je bayan birci ko ka je bayan wurma ko tsakanin birci da caranci suna nan rike da bindigu ba boye suke ba. In kana so ka zo zan ɗauke ka in nemi izinin kwamishinan 'yan sanda cewar za mu je gurin su don bincike ka zo yi domin nima ina da waɗanda na sha rubuta musu takardu zuwa ga hukumomin tsaro na jihohi don a ba su dama su je inda masu aikata laifin nan suke don su yi sosai su yi bincike ai masu bincike ne bincike ne ake yi wanda dole ne sai an samu yadda za a iya ta wannan da hanyar aka samu alaka shugabannin tsaro wanda suka bar aiki wanda suke jina sun san rawar da na taka tsakanin gwamnati. gwamnatin Najeriya ta tarayya da 'yan Boko Haram da ke arewa maso gabas. Ba na ɓoyewa ba ɓoye nake yi ba. Kuma duk jihar da na je ne bincike kan ba jihar sai na nemi hukumomin tsaro da hukumomin gwamnati na ba su bayanan abin da na zo yi da abin da na yi sannan in yi gaba. Ina zuwa zan zan baki ansa tun da ke ma kin zo da wata tambayar. Ina fatan na bada ansan ka. So idan ka je karamar hukumar Jibiya akwai yankuna akwai mazaba guda tara cikin mazabin ƙananan hukumomin Jibiya. Kowanne hedo kwatan karamar hukumar ba inda za ka yi tafiyar kilomita mita ɗaya da rabi baka tarar da inda masu rike da bindigu suke ba idan ka zo karamar hukumar batsari bayan wurma suna nan bayan kai abin nan wagini suna nan bayan mallamawa yoyo suna nan bayan faru suna nan da sauransu idan ka tafi karamar hukumar e, zurmi suna nan a yankin kwashabawa da mayasa da gidan jaja kuma in ka zo karamar hukumar birnin magaji suna nan tsakanin shamusalla da kagara da birnin magajin idan ka je yankin karamar hukumar kaura ka je mai lalle ka je nasarawa godel su mutanen garuruwan suna jina duk abin da nake faɗa ba ɓoyayyen abu ba ne ni ina jaddadawa ina maimaitawa cewar na san inda suke ba na jin tsoron kowa ba na shakar kowa ya zo ya tambaye ni zan kai shi inda suke ba ɓoye suke ba su ba ɓoye kansu suke yi ba inda kuma suke a ɓoye misali idan muka ɗauki yankin eh, jihar kebbi tsakanin jihar kebbi da jihar kaduna da jihar naija da kuma jihar katsina idan muka ɗauki ƙananan hukumomi guda tara duk wanda yake yankin aikin a matsayin jami'in tsaro ya san cewar masu rike da bindigogi na ba gaira babu dalili suna da mulki fiye da shi karamar hukumar dandime akwai garuruwa guda talatin da uku idan kana so in ka samu lokaci ka zo zan baka su a rubuce karamar hukumar faskari akwai garuruwa guda goma sha biyu suna nan ba boye suke ba idan ka je ka ɗauki karamar hukumar dandime ka je magaji wando ka je tamburkai ka je kuli-kuli da sauran makamantansu garuruwa ne waɗanda da ƙauyuka da katsalle da sauran gurare wurare waɗanda lokaci ba lalle ba bani dama in dinga faɗan su ba in ka je karamar hukumar sabuwa tsakanin karamar hukumar sabuwa da karamar hukumar faskari da karamar hukumar tsafe da karamar hukumar binnin magaji da yankin dogon daji daga nan har ka je su koli su dan sadau da sauran ƙauyukan da suka hada yankin dan sadau da garin getso in na ce garin getso ba ina nufin getso tawa ba akwai getso guda uku a najeriya akwai ɗaya a jihar kebbi a karamar hukumar dandi akwai ɗaya a karamar hukumar gwarzo a jihar kano kano ita ce tawa akwai ɗaya karamar hukumar ƙauren na moda a jihar zamfara saboda haka getson da nake magana waccan ta wacce take tsakanin ƙaramar hukumar riba da karamar hukumar tsafe da karamar hukumar da wani yanki da yake da ratsi wanda yake zuwa ya haɗe da karamar hukumar shanga da karamar hukumar rijau a jihar neja idan ka je jihar neja kananan hukumomin kagara da tagina da rafi da sauransu ƙauyukan da suke ba ɓoye suke ba na san guraren an san na san guraren kuma waɗanda waɗanda suke shugabanci a gurin sun san suna nan sun san su duk wani jami'in tsaro shugabannin jami'an tsaro da suke aiki a guraren sun san da su sun san inda suke maganar alaka tsakanina da jami'an masu aikata laifi a cikin daji wannan bai zo da wani abin mamaki ba saboda ni aiki na shekara da shekaru shine bincike tun abin nan ana yin shi a ƙauyen ƙayau nake bin hanyoyin da jami'an tsaro ba sa iya bi kuma ba ina bi saboda gadara ko da ina rike da makami ba a ina bi don na sa kaina ina son in ɗauko bayani bayani yanda yake. Da waɗannan bayanai na masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso za mu dakata a yau. Mu tara a makon gobe idan Allah ya yarda. Godiya ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu wani lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. Muktari. Oh, malam Muktari. to malam Muktari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu birnin argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kaina sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja a wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwado dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah eh, to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu ba ne na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka je da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goron naka hmm. wannan kaman jarin wannan goron naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallon zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nike yi ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nike samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kawo misali irin nazo zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan da sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.